الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta da tabbata Allah salatu ya ce ci biya min zai tabbata a nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina na tsafogu ya tsafogu bai 2014 kalenda miladiya ya ci gaba da katiyar littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ne kafin kuka ta ci alka'idatu samina ka'idayen guto ta ciwo man ga al'ahkamul usuliyya wal far'iyya la tatimmu illa bi amrayni wujudu shurutiha wa arkaniha wa intifa'i mawani'iha al-ahkamu al-usuliyya hukunci jiya usuluji wal far'iyya to hukunci jiya gwalagiji latakin mu wa gunya illa bi amrayni sai da ya guba wujudu shurutiha sharati wujudu ji tabbatarwa sharati wujudu dambo wa arkaniha rukuni wujudu dambo wanti fa'i mawani ihayi na jima kaunu lulu kiyawo ngai qaida yana ta cimmu da akamin laduji da shiruti ha wanti fa'i mawani iha ka'ida ne na ka'ido yana da muhimmancin madi amfani na har tu babu na shekul allama biramari na sun sa'adi rahimahullahu ta'ala ji ka'ida ne ga haza aslun kabirun asali ko dana ka'ida wuci kodana mutarbil ahkami fil usuli wal furu' na huk na waga fi akamu jo to usulu to furu'u nole ilimi akida ka'ida na da muhimmanci ilimi ibada ka'ida na da muhimmanci ilimi mu'amalato ka'ida na da muhimmanci kuyo ko hmm. misali ya ƙa'ida ne bayan aƙida cikin latin gan wa man yaktul faje za a huje hannun da na ga mu'minu bi digange ne ga mu jahannama khalidan ha <coughs> wa dabo da biyan wa ghadiba lawa alayhi ce ci magaji fushi buyi wa la'anahu ce ci la'ana buɗi wa adalahu azaban azima kuma zaba nan wacce na ji shiri zane nan wale ga nasin aya nan khawarij ya agbe ciwo a le ga ga to ya ka ba iri luwanin ga dikiyo ga aje kafiri wale wa idu wa man ya kulmu minan mutane na faje za a wuce na don fiya wa gazibar lawa lai wani wa da lawa zaban azima wa idu nan a ci amfani tauhidi ya da aga cin na sun ci ne a ɗogin zane ga zawu nan mai da ƙi da ga zawu yara mu na kawun galo ne wa gugu ko a ce ga wuce yi imani da kiran lazu musulunci ba ya wuce tuwa cikin wani ta'ifa ta ne minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma aga de jama'a ba min ya mu'mini jo na ji gudo shi nan na ji wudo shi nan na ji gira ido shi nan ya ji gyara tsakani abu wale to na ado shi wunan fa kwai ga mu'mini wani ta'ifa ta ne minal mu'minina ashe bo na zaune su lagun waje kiyanin waje kafiriya ne har da ba su tilasta ga yin namar muminu na ya kuwatu lalle muminu ji ya yi ji a cin ya gayo a nufi sa a sallam ga kal kalmuslima ne bi saifai ma falkatilu wani makutulu finari musulmi kuma ga gumbe bi kwayi to zanen wuzanen to zanen wunan afinan nga wale to zanen wuzanen to zanen wunan to sani da ya ga musulma ne a sha musulunci ba yi fi ala musulunci ba kuyo wane gabanin nan ka'idayen uluji kuludu dana wa da sharafi ga wani tawiliya ko mm-hmm. amma ga ibe tawili su kun uluji kuludu dana wa be a'a lasnanu kafirun musulman bi kabiratin wallahu zu afwin wa zu ghufrani hmm. ahlus sunnati hmm. hmm? wal jama'a wale ga ya ji jan mutaka ne nususun ya alwadu bi alwa'idi ne hmm. nususun ya arraja'u bi alkhawfi a talaga balance nga malai ibn alqayyim qayyim rahimahullah ta'ala wa ga nga la yazim wujudi muqtada alhukm wujudu to na ga za na ga kan zan jin wa danana wuce la ga zan do na ga wuce jani na wa danana fa al-hukma ebo na hukumci inna ma ya ci mu bi wujudi muktadihi wa gumi gu a da ke muktadu ga dabe na wanke fayi ma wani na makonin ga dabo ma wa ga ya to hazi nusus alilam bi anna kaza sabab lil uquba wa muqtada laha ga yi na filin da lawuna wunde lawu ga e kaza wanda ne sabab ne na ga punishment kaza na amma wanda lawu ga dole su gariya sai gwanin ma nuna ci da gadin wo wuce gan wa qad qama dalilu ala zikirin mawani dalili bai tiye na tu mawani ujena fa ba duha bil ijimai, sashu ji bai ijma'i wa ba duha bin nafs sashu mai bin nafsi fa tawbatu mani'un bil ijma' tuba ji dan yo ne kanzanin ne kanzain nan lo na bil ijimai. wa mani mani'un bin nusus tauhid ma wọ́n kí ọ wọ́n jí mánú da nas ne bi ya tubo ne zai zaji kudu da dana ba Allah ki la madfa alaha wal hasanat al azima al mahiya mani'a ya tu kirkiji ne yake filefi ya bi ne mutai mani'a ne kan wani kazalolin ko wal masa'ib al kibar almukafira mani'a masiba wanci ko ne je zanin wace jiki ba wace kaza na lobe wai qama dudu fi mani mani'un bin nafsi haddi na jimai ke jin zai joyon to imani bin nafsi wala sabila ila tafi da hadhihi nusus ya ko da bano ganye nusus na jiyana fala budda min imali nusus min aljanibaini dole yo no ga nafsi lalotun daga janibi guba ba wannan hmm. wale hmm. ne ya bayan tauhidi ko misali bayan ahkamu zanaji ezagabe etin etun ajo unchayen la patiu ko iya aji papa yanzu ni gan to la fi bi ujan ebo na ujuwo muktoba ye fi bi awon ti doju la yake misali ulo tuwe yan mahazuru nda tuni mahazura e ta yi hiramu amma yi cile shi mali undoci da budan kowa batan ko jahilici ko? ibn sa'il bukhari zan doci bai ba ni sa sallan to sha ce lafati ko? kula wani tattalare don wuciyan wukiya ni alayhi sa sallam cikin furuga ga jula nufu daga tularu na nan ko alayhi bajin furugu laki wujan laki biyu wujan to hmm. ya gaba ba wani bu Mhm, ngole, e- E, ezaga e, mani umini ma ezaga mazu mini mazura to ira e moji we dikirio we di nga batamba ko mo mupia wa di fidia bia misali alakamul usuliyya wal far'iyya la tatimu illa bi amrayni a kamu ya usulu to a kamu ya furu wa gumi a sai da lamar gube wujudu shuruti ya wa rakaniha shurutu lugun da rukunuji wanke fai mawani ya naji makonu luluki abu misali a ji zalikoli da ya zada aljanna ko hmm. annabi sa sallam ga la tadkhulul jannata ya alwa aljanna ta tu min sai ga sai ga imani ji wala tu'minu wa ta tahabu da ma ce za na yi ma jina sai dai wato shi a wala duk mala ce za fa wato mu ta wato ya ga milan da cin wuya ne gudi ya sai wo jina afshu salama bai na sai ga sallama shi ba tsakani ne bu eh za ci je za ne ci mai ji sallama za doro sallama amma wajen ma ne malaika mun ji imani da tuci shi ya mun ji imani da littafiya mun ji imani da falkiya ne mun ji imani da kaddara neji ma ya ne momo bi astucha amma to zan ne jira doro sallama in ba a ga na da jin ne bonna wani a a e bonna arka ne ke iman ne zan lalu ya kuyo ko misali banin nan idza shishi ga ne diga man qala la ilaha illallah dakhala ne wa la ilaha illallah nan da ga na aljanna the same that negan ce masu kun wala yan Allah ga amma wanda al ilma wanda al yakina wanda al sidqa wanda wanda al qabula wanda al ikhlasa wanda al inqiyada wali shirka wali al istizau bi ayatu ci wani siri wani tsawo bi aya ya ya ci da makamancin su in ba zane la Allah ga ajin amfani a'a e gona intifai mawaniya in na shi mawani na wanda ke abuwa wala ne bebe mawani to su Kowa ji fahimta hmm? Hmm. ko ji fahimta no ga famu kiwa ji fahimta bani la ilaha illallah man kana Allah dakhala janna man kana akiru kalami la Allah dakhala janna ko da makamanci su sai la ilaha illallah ga dona amma kalifa lan mu ji za amfani na mu shiru shurutu ya al'ilmu al-yakinu asiduku al-inqiyadu al-mahabbatu al-qabulu al-kufru bi taguti da makamanci su yan na shi malo la ya Allah ya ni wa da duniya wa da shirka ya wa da siriya wa da ibada ya ala sunamu ya wa da alisi za bi gai biya ti Allah wa rasuliya wa da juhudu ya ko da makamancin fa kiji na zanan shirutu na jada ba wani magala ke aukan gawa jike kan gawa jina ya tabbatarwa zannan misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam ga zando na gaje miskala zaratinin kiburi miskala ya zarra ya ci yana zai wani zanna alkiya wano aljanna e zadana wani miskala ya zarra ya kiburu da ya zuwa ga amma ki ji faruwa nga tuba ji ba na ga jin aji unde ki kiri kiji na ji dale tin na kiyan الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه ليش بس الكبائر كون كون جاجي يا الحج المبرور ليس ngale sun da cifiya ko to ma irai ba duwa yanzu ma ya da rubo ko to ma su ma mutu ne jiyu na su kun wuce a kuri jinin wule fi mai fiya ko to ma su ko bi fayin bi wayar fulu ma na zalika mai ya shawo so wa ne to wa idu ni a ga izaga e jika zan wa danin da hmm. shirar ce kafa ko bi fayin duniya ne ko da sharafi gan kuma ji tuba ne da sharafi gan eh wọ́n kó tuta wọ́n tuba jẹ́ nínú ọ̀nà káàkiri umar yẹ́ jẹ́ tó wọ́n tuta bó àmá mú mi ní bá àdúwà yóò zùmú bó sọ kó kuma fájú yìí wọ́n lè zina jáwọ́ mi bá na yóò kúrò lọ́rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀ náà lè kwà nílẹ̀ sọ́bà iman an wasu mojatun guna yusuf ya nayi nan hasana ce zibna sai ya ce zalika zikira ne zakiri an wasu mai fa'al ya gina ya tangu shafa'ati ya alkabari ni ummati an wasu matan wasu kwakwan fahimtar yuri ina la la kuran shi kuma kuma ma bin zalika da mai shawo, a shawa ne ga wadi mura'atu yana nan misali bani idza sallaji to hmm. ikama ta fatiha to sura to ruku to sujada to ta ya bata wanzo da jizo amma wujin ganci na sukun in ga yodi fe jai la kanga na ta la na da ma to yi jawabi kibla ka kunu jin ma to jidi babu shi hmm, hmm? eh inda sallah kinu je sallah eh e eh? eh? eh, bona ma ni yan wajin ai la wu sallah ni ko hmm. good kuma misali sai zai fi azu amma alfijir Allah tiya bezo igidi mala tiya wọ́n fẹ́ gidi ú wọ́n ti fẹ́ gidi ú wọ́n ti fẹ́ gidi ú umargan wuyen fi azun gbazan na biyazun ndi azun yana Allah subhanahu wa ta'ala ga kulu wa shirabu yake jiya mai fi hata ya tabayyana da al-khaytul abyadi min al aswadi min al thumma atimmu siyama illa ne yake mai ya tine da ya shi ya bugu al-imsaku mufkirat mufkiratu sharati da mu hmm. so kaga waje imsaku etiya al mufkirat daga tulu shams tulu al-fajr tulu al-fajr na gurubi shamsa azu yawa kawai to ga yi ga wai fi azu wa bi azu ya Eh, an mun diga wasu ito shekani waje biya ni hadisin doci da ibnu majo eh, eh, wato ni alani ga kakunu gwayin wani na wani lokacin cin wawan wa a fi jira latin abin da muka gidi lalo a magan fatawanin wani gan fi agita mm. hadi hadisin doci musulun ibnu majo kada hadi kuskure a dole to ibnu kasiro Ga zamani anabi a sai giyan gici na nahar wa shamsu lam da gidi madan ngole e ba ma tiya ni aga gidi lalatiya ngole ko waga da shirugu ya hadis naji ene ga wani a sai giyan gici alfijiri ma lalatiya e bone lalatiya ya alfajiri ga to a shamsu wani yana ko wagu la zahiri ga wato muna cin shiru gujiliya kalawa ya gufa ta wajen nabu wa fil aqli jima'i falon Sa'ada, tun ka ma fi zo bil qawli nan un minan kasa misali bani annabi sallallahu alaihi wasallam ne idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi da bayi gayi inu be zongun gaji dube ko kagu mu biya ma illa kana allazi fi samai sakhitan arega illa face suna da sama na gaji fushi gangani biyu e ba shayi mi gan wake ba biyu ini madabe amma imi lugu e ba jiji ma ege onde lugu e ba tugwa kada yi na da hayi labuwa hadis na ga fom kiwo ya ce yin zagi na laifi ko amma yin zagi na ga da hayi labuwa ai lamira imani wano na lawa idu na wa kitiyan imin na wani ibn mm. anabi gari suna kulla shay'in illa nika e bago la ta tin mulaka min la du du shuruta wanti fa'i wani ha mm. e zaza e zatu ila dike e zatu kadan ga tunan ga lewa dukiya gwada yo yammanci je je huji ko eji ju ma eji ogun yi ini ma eji bagun ebe oto ma eji wọ́n lè ní ẹjì àtúbáwò yẹ́ ní ráàpù ìdí àlùwọ̀láwò yìí kó ní àṣà náà èyí na yán èyí na nàgbégún ẹ̀ bàbú na ẹgbẹ́ ni bàbú jẹ́ dúkìá na kí lẹ́ẹ̀jì tàdégún jẹ́ ebona muni zai ja mini wato alawo yau ta amma sababi ya zuwa da kuma zai ma wani gi ko ni rijali nasibun imma taraka walidani wal aqrabuna li zakari mithla hadhi al unsayayn ya bugo gida gigu ko e ginna ginna kina suku e ginna sai da wasu babu ga yabo na gunju gibani wole wu ne gina da wu babu na wuyi mani na gu kan gu gina kai da ga da gu gin wuyi a jeje ya bunu gawu alayhi ga la yasul qatilu al maqtula da na wu da na je gu ja e bogo la ta timula ka biyu yuzu shurutiya sharat ne wala gu biyoyi wani tabbatar wani amma mani ku da da na gawo kan ne bogo wuyi a jeje ya bunu wu ko ajirida ko talibani sharati shi bi arkanu yawe da ba dambu imi dambu wali ko sadeki dambu wai wani dambu mai wawa dambu ya rishi dambu fatan da jadi tabbatarwa amma da discover zan we da na wajiya wani zeni ya je yo ngole mani wa gado na ga kaya wajin ganin ya wannan afi da la simma la kamila bi wujudu shuruta wanti fa'i mawaniya Kuyoko, bani kufuru ciwo kufuru sai ga kafirci ga kari kalu kalimatar kufuri a ga ya kafirci ga kafaru ba da islamiyya ma ya kafirin zuma ya musulunci abu mm. ko wato ya kafirci lo wani wa ga hukumu ya kufuru ga ci tuba ko ba da tawafuru shurut shin hmm. uje ilimi ya gannan hmm. hmm. wani ilimin na shara ciwo wa ma kuna mu'azzibina hatta na ba a ba'asa rasula ya ji zaza ba sai ga su cutu da su shin jiga qasdu da mu kashi ba tan ba kashi ya ya kashi ya liu fe yau kin nan kin ga gairi mutum ibo adi fi rufi alqalam an salatu kati kuskuru jo saboru biya umatul khata wani sai ne mutu kuri wale kai bakaju hmm. a shawa le kun gade bakaju bakan gaje gaje manu mini wani uta kafiru kun ga gan wani jali ti ji unti yayin jali da gaje manu mini wani uta kafiru ala gun yayeyo eh yan gaje manu mini mini wani uta kafiru ko eh gun da ipa yan adamul qasdi nan ga yake ga je ma ni ma ni tafsiro ga mala hadisi ya zana ni sa sallallahu alaihi sai da zan ko za ku wuci biya me yi cuta ne ko sai faci bayanan mu da keke mu ci bel alira ko ci Allahumma anta buji wa ana rabbuka Allah wai wujiye ni mai ce ce wai ngoli ga kasirci yin nan eh hmm? annabi ga asa'a min shiddatil farahi zanna ci bi ce bu tsanani yayin mafa annabi ga ka fara ya boye ganna ba ya bane bi ci na rabbana la tu'afizna in nasina aw akhtana to hmm. shiga wai ga ci bi ci ga ba ta ko ya ci bi ci na ma kuma misali na shishi mu ci ga mu gabi a su alaikun ya dana ba za su fira gaɗin wani su kwaji yin kugan wa nokin gawon na na haka gaji na kila wajen jihar gawon wasu na ci wani a wasu riba mu'azu bai ba na wanda asu da a su juri layi shirka wasu juri layi wa amma mu'azu jacin ga ya ne bina sukun anabi ga mu'azu waje kafiri anabi ga wacan anabi ga mu'azu kila wata jiyan nan ga ni wule ya je mai ne ga za a ga waza ce wa gugwayi nan a wace rin nan anabi ga law kuntu amuran ahadan an yasu da liya hadin la'amarsu ne mara haka hanta zai zai jami ga za fara gudu da zuciya zari na gani fuju ya bu ne mu muwazu kafir ebo ani na ujibe ne mawa kiyo ma wuzuri bayu ebo ni ya sai na naga bayani biyu ne. bebe ma ya zaci ga anabi musa ko? kashe anabi musa hal ya tafi buka an nazila alaina ma'idatan min as-samai alabi saga in ba so ci wode iko na wa ci yi ci shin biya daga sama wannan lole zanne je shakka da kudura ya ce ci ya ta ta ne ya maga alabi ya ga gan in mu'minin esu da ya ci gafe mu'minin mu ya kafiri zuniya ebo kibo mawani na jige consider jama'a nabi musa ji ta ga bi musa a ji allah na ilahan kama lahum aliha wa ku ciyayi nan ya sai jibuta da ke muna zuwa kuti na jibuta nan ta rai musa ga ga innakum qaumun ta ji haluna e zagiye ne je laji jaya ci na ilimi a nufin musa lawa in ga zai na kuka mun ta furuna ga malamai shi e, alkufru haƙun la ya tumma rasuliyi bi shar'i ya zubutu la bi kauli fulani ala zai kafiri haƙƙin ya sakuyo da ya tuci wuyi da shari'a wani tabbatar wani bai gaza lokaci ya man kana rabbul alamin wa abduhu kana sai ne da ta bata na da wuju ne anin babu dinan ga yi kafarahu a ga yi kafiri na fa za ka zo kufran da ga yi kafiri ngole dan so kuma cin ga yi kafiri ba da intifa ba da ba da tawaffur shuruti wa intifai al mawani ngole man wuci ko shi maga consider yan ne etiyan Allah za wa da musulunci ko wa yi musulunci ba wanda gaggi makanta sha so mas'alayin la tatimu al-akam ushkaidan al-akam al-usuliyya wal far'iyya la tatimu illa bi amrayni wujudu shurutiha wa arkani wa intifai mawani an is very very important misali zamani ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a na mutum khalid ibn walid tu mundu jikiya mundu mhm. mundu kuku umatun kauye wajen na suku za su yi kai daga soba ana soba ana yalo a dinoro yalo a dinoro ki a nabi ke khalid na alidu luwa ga khalid sai wa har a cikin hakan ya nabi ga ni khalid din a nabi ga allah mai inni abrau ilayka mimma sana khalid allah ya gwani ya waje na khalid ibn jinin amma na biyu Khalid ibn Walid ga ibn Khalid ibn Walid ko ga so ba ana na gane manu ya islam na ya musulunci wa ji gane ko yanna magana alu sunnati aga ga alu gudai jibainu aje kafir yanu ego mani uyan atawilo tawilo ko ego mani uyan ashubatu ebo hmm. zo ga shara pata kafirin gole ya ganda nigeria motar la shiga tsa teori gan waga da kuskure a kida waje kafiri kuma da kuskure misalin a kida ba ne waje kafiri a ga iri ne na zai tsoni na a yi vision motar la shi ce ce lati na garba na lati akir na inna sina au aksana aksana ba wannan imma masailul ilmiya ko al masailu al'amaliya amaliya hmm. wallahu alam da wazabi ga gina

yin yun da gigiyoyi is based on what is based on niyan azun ẹwà e ga yanzu lani wulaka ni alfijiru lautiyan hmm? amma kai za ki oga ya azun ya gana sai ne ba cinan gobe wocin lani ya kakuna wani azun ya wajen diga na ko sashe mai mazaibu jimagan nga ya zo ya farilla wa da ya fi wanci ga nga ya na filo no problem ko haka anyị yani hmm. wallahi wala amma wani wo to sai eh? ne ke wa zo ne da wala izo ai be lokaci ne ya eh gane gboko gane gboko to gane gane gube to ga kanga gidi